بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن الكرة كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله والذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs> da من الله مدوك Allah kamar yadda muka saba muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukaki wanda ya nuna mana yau litinin ɗaya ga watan ramadan na hijira ta 1437 wanda ya dace da shida ga watan shida shekara ta dubu goma sha tare da addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadu da za mu gabatar a wannan wata na biyu muna mika godiyarmu ga shugabanni waɗanda suka shirya wannan guri da muke gabatar da tafsirin alkur'ani tare da lura da yadda ke gudana har zuwa ƙarshen wata muna roƙon allah madaukaki ya saka mana tare da su da kuma 'yan agaji kamar yadda muka saba faɗa da masu rikodin waɗanda suke yada wannan da'awa a sassa na duniya da waɗanda suke sauraron su a ko'ina Allah subhanahu wata'ala ya samu yi tarayya cikin lada Allah ya tabbatar mana da alkhairin da akan samu ta wajen fassara alkur'ani Allah maɗaukaki ya kare mu daga kuskure ta wajen fassara wato maganganunsa za mu ci gaba da tafsiri ne daga farkon suratul anfal insha Allah ta'ala kuma karatunmu na yau yana sanar da mu cewa duk abin da ka yi shiryawa a rayuwarka ko ne duk abin da ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka shirya shi to bayan ka gama shirin da za ka yi wajibi ne ka jingina nasarar da ka samu ga Allah maɗaukaki kawai duk abin da kai kokarin ka same shi a rayuwarka abinda wannan sura take karantar da mu kenan gaba ɗayanta kuma shine abinda wannan karatu na yau ya fi wato bayani a kai <clears throat> duk abinda musulmi ya iya kokarin ya ga cewa ya shirya shi a rayuwarsa to wajibi ne ya dangana nasarar da ya samu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu iya الله مدوكي يتي يسألونك عن الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال suna tambayanka ya kai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam game da suna maka tambaya game da anfal walil anfalu lillahi war rasul ka gaya musu cewa anfalu na Allah ne da kuma manzansa sahabbai suna tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'anfal Allah madaukaki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amsar da zai ba su al'anfalu lillahi war rasul anfal na Allah ne da manzo fattakullaha wa aslihu za ta bainikum sai ku kiyaye dokokin Allah ku shirya tsakaninku ku kiyaye dokokin Allah ku shirya tsakaninku ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzonsa in kuntum mu'minin inda kun kasance masu imani menene anfal wanda sahabbai suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam game da shi wato idan ka duba littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud tuki na bakwai shafi na 291 asali kalma ta annafalu annafalu yazo da fatha annafalu yana daukan ma'anar alganima yana daukan ma'anar kalmomi da yawa mafi muhimmanci daga fassarar kalma ta annafalu ita ce ganima ana fassara alhiba kyauta da annafalu haka nan akan fassara duk abin da ya zama an yi ƙarinsa wanda shi yasa ake kira nafila me yasa ake kiran nafila da suna annafilatu li'annaha hiya ziyadatu min at-ta'a ba'da al-fard saboda ka ƙara biyayya ga Allah a bayan sallan farilla bayan ka yi farilla sai ka yi nafila abinda yasa ake kiranta nafila ka yi ƙarin biyayya idan ka yi farilla ka yi biyayya ga Allah in ka yi nafila fa ka ƙara biyayya ga Allah shi yasa aka kira nafila da suna annafalu don haka wato kalmar tana ɗaukan ma'ana da yawa ah, takan ɗauki ma'anar kyauta نفذ ما زادت من العطاء على قدر المستحق منه في القسمة توجن دكا ونربم أبو دزائي إذا أن يربو سيأكا مكاكاري أنا كرا سأن نفذ to amma a nan abinda Allah madaukake yake magana a kai shine abinda Ibn al-Asir ya fassara da shi a cikin an-nihaya fi garib al-hadis wal athar yana mujallad na biyar shafi na 99 haka ya yi magana game da wannan fassara ita ce mafi inganci game da suratul anfali a littafin sa ma'alimu sunan sharhu sunan abi dawud yana juz'i na uku shafi na 177 abinda ake nufi da al-anfal a wannan sura shine al-ganima sahabbai su ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ganima al tu jam'u anfalun ina aka ce annafalu nafalu mufrad bitahriki idan aka ce al'anfalu ana nufin jam'i na annafalu shine ganima sahabbai suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ganima sai Allah maɗaukaki ya ce ka gaya musu al'anfalu lillahi ai ganima ta Allah ce ba ta kuma ce war rasuli ganima ta manzon Allah ce tunda ba naku bane na Allah ne da manzonsa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum sai ku kiyaye Allah ku shirya tsakaninku kawai ba ku da wata tacewa akan gani masu abin da Allah ya hukunta da manzonsa wato asali an samu sabani ne tsakanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu sabani a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda akwai hadisai da dama akai waɗanda suka ba da labarin abin kamar misali a sunan Abi Dawud al-imamu abu dawud ya kawo labarin sabanin da aka samu din yana kitabul jihad babun fi nafal kitabul jihad babun fi nafal al-imamu abu dawud ya kawo hadisin a kitabul jihadi saboda abin ya auku ne a lokacin da aka yi jihadi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2737 hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce kana rasulullahi yawma badr ranar yakin badar wanda shine yakin farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato da kafirai ranar da aka yi wannan yakin in ji abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai man fa'ala kaza wa kaza falahu minan nafali kaza wa kaza kafin a shiga yaki akan faɗi haka saboda kwadaitar da mayaka wanda yayi kaza yana da bonus yana da ƙari da za a mai bayan rabon ganima za a mar ƙari kaza kaga mutum zai ƙara kuzari ta wajen yakin saboda ya samu ƙarin ganima fataqaddama alfitiyan saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi kaza ga irin rabo da zai samu sai matasa masu masu wato jini a jika waɗanda suke da ƙarfi masu kuzari suka zabu da cikin wato wurin yaƙi din to lazimal mashikatu rayat amma su kuma tsofifa waɗanda ba su da ƙarfi ƙarfin su ya ƙare sai zama to kuma su suka suke riko da tutoci suna rike tutoci kada su faɗi lokacin da ake yaƙi falam yabrahuha ba musu rabu da waɗannan tutocin bai in ji Abdullahi bin Abbas falamma fataha Allahu alaihim lokacin da Allah ya ba da nasara aka gama yakin Badar qala al mashikatu sai tsofin suka ce kunna rid allakum mu ne muke kare bayan mu muke kare muku baya na ku matasa kuna da karfin kuna da kuzari saboda haka ku kuka shiga aka yi takwabza yaki amma mu muke tsare baya lawin hazamtum lafi'tum ilaina da an tarwatsa ku to muna da mu kuma za mu karba saboda haka ba ku fi mu kokari ba a wannan yaki fala sabu bil magnam ba zai taba yiwa ku tafi da ganimar gaba ɗayan ta ba wa nabka fa abal fitiyan su kuma matasa suka ce a'a ai mu ne muka yi kokari a yakin ja'alahu rasulullahi lana ai kafin a yakin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kaza zai samu kaza wanda ya kaza mu muka yi ta za a yi kuma a ce za a raba ganima tsakaninmu da ku bayan mu ne muka samu ganima abdullahi bin abbas yace shine Allah ya saukar da suratul anfal yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul suna ma tambaya game da ganima ka ce musu ai ganima ta Allah ce da manzonsa ba dalilin jayayya a tsakaninku ba dalilin da za ku yi jayayya ba ku da ikon raba ganima ku ya ku har dai inda Allah yake cewa kama a kare ka rabbuka wanda za mu iso gare shi insha Allah wannan hadisin yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim kuma malamai da dama sun inganta daga cikinsu akwai al shaukani in ka duba nailul autar yana babu taswiya bainal qawi wa da'if inda yake magana wajen rabon ganima idan an tashi rabon ganima ana raba ta ne daidai mai karfi da rago suna samun rago ne ɗaya. kar ka dauka saboda kana da karfi idan an je jihadi zaka samu rago sama da wanda ba shi da karfi kamar ka don haka yasa yayi babi akai sai kawo hadisin Abdullah bin Abbas saboda hadisin Abdullah bin Abbas ya tabbatar mana da irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana Lailul Awtar mujallal na bakwai shafi na 319 sannan akwai labarin Ubada bin Samit Ubada bin Samit shi ma ya bada labari yace kharajtu ma'a rasulillah na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shahidtu ma'ahu badran na halarci yakin badar tare da shi ubada bin samit kaga wancan hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas saurayi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ubada bin samit a zamanin manzon Allah dattijo ce na fita tare da manzon Allah fa shahidtu ma'ahu badran faltaqa an-nasu an samu yamutsi a wannan yaƙi ah, kuma Allah madaukaki ya ba da nasara ga musulmai aka rinjayi makiyansa fantalaqat ta'ifatun fi asrihim yahzimuna wa saboda haka lokacin da nasara ta samu lokacin da nasara ta samu ga musulmai sai kafirai suka tarwatse gudun nan da kafirai suke sai aka samu jama'ar musulmi waɗanda ke bin bayan su suna kisa suna kamawa a kama na kamawa a kashe na kashewa to ya zama wa akabba ta'ifatun alal ganaimi uh, uh, yahawunahu wa yajma'unahu wa ahdaka ta'ifatun bi rasulillah la yusibu al'adu minhum jarra wato sahabbai sun kasu kashi uku a bayanin ubada bin usami lokacin da nasara ta samu ga musulmai lokacin da kafirai suka juya suna gudu kashi na farko na musulmai sun bi waɗannan kafirai suna kashewa sun bi su suna kashewa kashi na biyu na sahabbai su kuma sun bi kafiran ne suna kare ganima kashi na uku su kuma suna nan suna gadin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsaron manzon Allah la yusibul adu minhu ghirra kada a samu wani daga cikin kafirai wanda zai rarrafo ya zo yayi barna ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun zama kashi uku kashi guda sun bi kafirai nan suna kashewa kashi guda sun bi kafirin suna tsintar ganima suna kawowa suna kama kafiri su zo da shi wato eh, ganimar da suka samu kenan kashi guda kuma suna tsara annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana al-layl to dare yayi inji ubada bin samit wa fa'a nasu ba'dhum ila ba'd jama'a sun dawo sansani qala alladhina jama'u al ganaim ya zama kaso guda na sahabbai su ne suka tara ganimar gaba dayanta kaso guda su ne suka tara ganimar domin dama kashi uku aka zama waɗancan kashi guda suna kashe kafirai kashi guda kuma suna tsara annabi sallallahu alaihi wasallam kashi guda suna tara ganima waɗanda suka tara ganima sai suka ce na hannu hawaina ha wa jama'ana ha mu muka bi ganiman nan muna tsinta muka tara wuri guda fa laysa li ahadin fiha nasibu ba wanda zai samu rabo a ciki to kaga ai ba ai daidai ba waɗancan da suka ji kafiran suna bugewa su ma sun yi aiki waɗanda suka tsaya suna tsaya annabi fa su ma sun yi aiki la waɗancan da suka suka bi kafirai suna eh, suka bi kafirai suna tsantar ganima suka ce dukiyar ta su ce su kadai wa qala allazina kharaju fi talabi al-adu waɗanda suka bi kafirai din nan suna bugewa sai suka ce lastum bi haqqi minna eh, bi haqqi bi minna ba ku fi mu cancantar wannan ganimar ba na hannu ba kai na hannu al'adu wa hazan nahu ai in ba dan mun kori abokan gaban ba ba za ku iya tsintar ganiman ba saboda haka mu ma mun yi aiki mu ne muka bi kafirai muka ci karfinsu har suka samu damar wato watsar da dukiyarsu na in ba da an ci karfinsu ba za su watsi da dukiyarsu ba sai da aka ci karfinsu suka yi watsi da dukiyarsu kafin da kuka tsinta saboda haka ba yadda za a yi a ce kun fi mu cancantar wannan ganima to waɗanda kuma suke tsaya manzo fa waɗanda suka tsaya a baya suna tsare annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su bi kafiran ba kuma ba su bi dukiyar kafirai suna tsantarta ba illa annahum ahdaqu bi rasulillah suka ce lastum bi ahaqqin minna ai ba ku fi mu cancantar ganiman nan ba nahnu na bi rasulillah mu muka tsara annabi wa hikna an yusifa adu min ghira mu muka tsara annabi sallallahu alaihi wasallam fashtagalana bihi tsaron manzo shi ya hana mu mu shiga fili a gwabza tare da mu kuma shin tsaron manzon abu ne mara muhimmanci wanda za a ce wanda ya shi ba za a bashi nashi kaso a ganima ba to kaga rigima ta kauri kowa yana ganin yana da cancanta a ganima waɗancan da suka tara ganima suna ganin ai nasu ubada bin sami yace shine sai Allah ya saukar da yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul shine Allah ya ce fattaqullaha ku kiyaye Allah ya ku sahabban annabi Muhammad ku kiyaye Allah wa aslihu zata bainakum ku shirya tsakaninku fa kasamaha rasulullah saboda haka ubada bin samid ya ce sai manzon Allah ya raba ganimar nan ala kuwaqin musulmi muslimin ya raba ta daidai tsakanin musulmi. to wannan dalilin yasa malamai da yawa suke babi akan rabon ma daidai a filin yaki da mai karfi da rago duk ɗaya ne wanda duk ya samu damar zuwa filin yaki to ka sa ɗaya ne da wanda ya batinta illa dai wannan bai kawar da cewa akwai ƙari da za a yi ma wanda ya kokari a filin yakin ba wanda shine asalin ma'anar al'anfalu ɗin amma dai rabon ganima ga waɗanda suka halarci filin yaki ya tabbata ana yin sa ne daidai wa daida fa naza'ahu Allah min aidina ubada bin samid yace a wata a wani lafazi na hadisin yace fina ashabu badrin nazalati naktalafna fi nafli wa sa'at fihi akhlaquna idan ana maganar manyan sahabbai to babu kamar fa waɗanda suka halarci yakin badar idan dai suna cikin waɗanda suka fara musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma ubada bin sami ne ce wallahi mu ne Allah ya saukar da suratul anfali a kanmu a kanmu Allah ya saukar da suratul alfali saboda halinmu bai yi kyau ba yana faɗi da kansa sa'at fihi akhlaquna halayenmu ba su yi kyau ba fa a Allah min aidina shine sai Allah ya kwace ganimar daga mu. fa ja'alahu fi rasulillah ya sa ganimar a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qasamahu fina ala bawai saboda haka sai manzo ya raba tsakaninmu daidai wa daidai ma'ana ala sawai hadisin yana musnadul imam ahmad sunan abi sunan tirmizi yana al-mustadrak al-imam al-hakim kuma hadisin ya inganta kamar yadda ya zo cikin littafai da dama kamar misali majma'u zawaid inda al-imam al-hakim yake cewa rijalu ahmad sikatun haka in ka duba al-bidayah wa nihaya na ibnu kasir mujallad na biyar shafi na biyar. ibnu kasir ya tabbatar da lallai wannan labari ya inganta labarin ya inganta saboda hadisan suna da dama da aka samu waɗanda suka ba da labari abinda ya auku a bayan yakin badar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan dukiya ta ganima sawa fiha bainal ladzina jama'uha wa bainal ladzina taba'ul aduwa wa bainal ladzina sabatu tahta rayati waɗanda suka bi kafirai da sara da waɗanda suka bi kafirai suna tsintar dukiyarsu da waɗanda suka tsaya suna tsare tuta waɗanda suke tsare annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wato annabi ya daidaita rabo tsakaninsu lam yukhassis biha fariqan minhum mimman da'a takhsis biha annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani ya bar wani sashi ba saboda haka ainihi suratul anfal tana magana ne game da abin da ya auku bayan yakin badar a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na sabani amma sabani ne na fahimta sabani na baki wanda kuma nan take Allah madaukaki ya warware uh, mas'alar da ta auku din ya karbe al'amarin ganima ya mika shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai su shirya tsakaninsu wanda shine mafi dacewa bayan ya faɗi haka fa sai ce innamal mu'minuna allazina innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله Allah madaukaki ya ce muminai kawai wato kamar idan kana so ka san suwaye muminai suwaye muminai idan kana son sani shine Allah madaukaki ya ce to ga su innamal mu'minuna ay muminai kawai su ne alladina idza zukira Allah wadanda idan an ambaci al'amarin Allah wajilat qulubuhum sukatun suna kaduwa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan wa'azin da aka yi musu yana ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga Allah suke tawakkali ga Allah suka dogara الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة سنة وأن كتيد سلة ومما رزقناهم ينفقون كما دقامين دمك أزو تاسو وتصنع تيار دبائن الله sai أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا ودنن سوني مؤمني دقتك kaga idan kana son sanin waye muminai to sai Allah ya bada amsa sannan sai ya ce lahum darajatun inda rabbihim za su samu darajoji wajen Allah mahalicin su wa magfiratun za su samu wata gafara ta Allah wa rizqun karimun za su samu wani arziki mai karimci wato shine gidan aljanna Allah ka samu ni waɗannan ayoyin waɗannan ayoyin su suke bambanta muminai waɗanda ake kira na gaskiya wanda Allah da kansa ya faɗa innamal mu'minuna sai ya kawo siffofinsu bayan ya gama faɗin siffofinsu sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqa saboda aka yi sa malamai suka ce abubuwa guda hudu din nan duk wanda ya riƙe su to ya kwanda sanin yana tare da siffar masu imani idan dai kana son ka sani kana cikin masu imani ko baka ciki shikenan gashi nan saboda ya kawo kalma ta innama lil hafs innama al mu'minuna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 yana kada zuciyarsa kana da wannan siffa abinda Allah ya faɗa kenan da kansa ko idza zutira Allah wajilat qulubuhum muminai idan aka kira musu Allah to zukatansu suna kaduwa wato abinda ake nufi da cewa zuciya ta kada ba wai gaban ka ya faɗi kawai bane a'a da zaran an maka wa'azi wa'azin yana sa ka ka gyara aikinka wa'azin yana sa ka canza halinka da an ce maka Allah ya ce to sai ka bar kuma zaɓe ka koma ga zaɓin Allah wannan shine siffa na mumine na farko wanda duk mutumin da ya samu wannan siffa wallahi yana tare da siffa ta imani idza zukira Allah wajilat qulubuhum na biyu idza tuliyat alaihim ayatullah zatakum iman duk sa'ilin da aka karanta ayoyin Allah kana jin imanin ka ya karu duk sa'ilin da ka ji wa'azi sai ka ji imanin ka ya karu to akwai alamar imani tare da kai domin akwai mutumin da imanin wa'azin ma in ka sa bacci zai yi ka sa wa'azi sai kama bacci saboda shi hankalin sa ba gun yake ba ko ransa ya baci shi wannan da zaran an yi masa wato da zaran an karanta masa ayoyin Allah to yana samun ƙarin imani to babu shakka akwai alama ta imani a tare da shi ah, na uku shine tawakkuluhum ala Allah wahdahu masu imani suna dogaro ne ga Allah shi kaɗansa na hudu iqamatuhum salat suna tsaye da sallah na biyar infaquhum mimma razaqahumullah suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su wallahi babu lokacin ma da muke bukatan ayoyin nan kamar wannan zamani mun fi bukatar waɗannan ayoyi a wannan zamani musamman ma a Najeriya a lokacin da aka yi zaɓe bayan an gama wa ya kamata mu dogara da shi wanda shi ne babban misali da zaka lura da shi akwai hadisin da ya zo daga anas bin malik domin duk zaɓin da ka yi kanka bayan ka gama zaɓin al'amari na imani wato shine ka bar al'amari nasara ga Allah subhanahu wa duk abin da ka zaba ma ranka ka yi iya kokari ka zabi abu mai kyau misali to amma baka sanin alƙibla me yana hannun Allah saboda ka sai ka kyale al'amari ga Allah shi yasa Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalu ga Allah suke tawakkali domin abin da yasa na bada misali a ba don siyasa ba ne la saboda kamanta halin da muke ciki da kuma ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana da siffa ta imani misalin sa shine zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Anas bin Malik ya bada labari Anas bin Malik ya ce galas sa'iru ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi kayayyaki farashin su ya hau a zamanin manzon Allah to idan zaka ce iya mulki yana hana a samu tsadan farashin kaya akwai wanda ko iya manzo ya fi manzon Allah iya mulki babu wanda ya fi manzon Allah iya mulki amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik yace kayayyaki farashi sai ya hau to ya za yi da wannan al'amari idan kaya zai yi tsada a zamanin manzon Allah da akwai wani kuma wanda zai isa ya gyara al'amarin mutane ba tare da tsarin Allah ba babu shi mu lura da wannan saboda haka al'amarin da ya tsananta sai sahabbai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam فقال الناس يا رسول الله ألا تصعر لنا يا رسول الله يند كاية يكي فراشي كي هوا دنن كي من تآلم فراشي ما دو ولد أنك سواي تأغى ونو فراشي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba amsa wanda wannan amsa ta tabbatar mana wata siffa ta Allah wanda ya tabbata ciko na tauhidi ga kowane musulmi manzo Allah ya ce inna Allah huwal musa'iru Allah shi ke tsara farashin kaya saboda haka tsara farashin kaya siffan Allah ne Allah ya samu gani duk mutumin da ya ce zai yi jayayya da wannan yana da nakasar tauhidi manzo Allah ce inna Allah huwal qabibu inna Allah huwal basit Allah shi ke karba ya rike duk yadda kuka ga dama duk yadda kuka nema ya ki sakewa Allah shi ke sakewa ku samu walwala ta rayuwa sai maza Allah ya ce wannan aikin Allah ne wa inni wallahi ma u'tikum shay'an wala uh, amna'kumuhu ni ba zan hana ku wani abu ba kuma ba zan ba ku wani abu ba uh, abinda ya zama wai akan son na la walakin inna ma ana khazinun ni kawai matsayina na mai ajiya ne Allah shi ke tsara abin da ya ga dama a ba'u hazal amra haisu umirtu an وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد bi بمظلمة ظلمتها إياه ni fata na in haɗu da Allah babu wani mutum da zai ce na tuce shi manzon Allah ya ce abin da nake ta addu'a nake fata kenan Allah ya sa in gama rayuwata a lahira ba za a samu wani mutum da zai ce ma Allah ga Muhammadu ya tuce ni ba wanda shi ne fata na wannan yake tabbatar maka wato tsari na gudanar da mulki al'amari ne na Allah dan adam bai iya yin sa saboda haka shi abin da dan adam zai yi kawai shine addu'a ga Allah tabaraka wata'ala amma da zarar mun waye gare muna aiban aibanta gabanni akan tsadar rayuwa to babu shakka mun shiga al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala wanda kuma na kasa ce ga tauhidu Allah ya samu gani mai Allah madaukake ya gaya mana sifa ta masu imani yace suna taimaka ma yan uwansu wanda shine abin da ya faɗa a ƙarshe ya ce min mimma razaqnahum yunfiqun daga abinda muka ba su suna ciyarwa ashe wannan siffa ta imani ya kamata a ce mun yi riko da ita musamman ba a wannan lokaci na Ramadan siffa ta imani ita ce taimako da abinda Allah ya azurta ka wanda ma abinda zaka lura da shi eh, Allah madaukake ce min mimma Min mimma razaqnahu daga abin da muka azurta su suna ciyarwa don haka ba sai kada da dukiya ba hatta talaka ya taimaka da dukiyarsa idan an shiga wata wahala na rayuwa kaga dan uwanka yana cikin bukata ka taimaka mishi gwargwadon abin da za ka iya taimakawa da shi wannan siffa ce ta masu imani karka ce sai masu dukiya Allah bai ce sai eh, eh, masu dukiya ne za su taimaka din ba misali a suratu ibrahim Allah madaukaki ya ce kulli ibadil ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yanzu ka duba ya ce wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ka gaya ma bayina Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani ka gaya ma bayina waɗanda suka yi imani su rika tsaye da sallah kuma su rika taimako da dukiyar da muka ba su duk abin da Allah ya baka kai taimako da shi yi taimako a boye kai taimako a bayyane min kabli an a yawmul la bai'un fihi wala khilal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar mana wato da ainihin taimakawa da dukiya a lokacin da aka shiga kunci na rayuwa wanda har ma manzon Allah lokacin da aka yi mai tambaya daga cikin ayyuka wani aiki ne ya fi daraja ya rasulallah manzon Allah ya ce imanin billah la shakka fihi idan aka samu imanin la shakka fihi imanin da babu shakka a ciki a samu zuciyar mutum tana da imani baya ko kwanto game da imanin to wannan ya fi kowa kyawun aiki a duniya sannan sai manzo Allah ya ce jihadun la kudula fihi abin da ya biyo bayan imani shine jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na uku hajjatun um, uh, mabrura a samu aikin hajji na kwarai kaga imani wanda babu shakka a ciki jihadi wanda ba a samu satar ganima ba hajji wanda aka yi na kwarai to idan ana magana sallah ba wanne ne wani nau'in sallah ne ya fi falala manzo Allah ya ce qunut shine sallar da aka dade ana tsaye sai aka sake wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya fa ayyu sadaqati afdal daga sadaka kuma wacce sadaka ce ta fi falala kada sai manzo Allah ya ce juhdul muqilli shine kokarin mai kadan duk sadakan duniya sadakan da ta filada in ji mazon Allah ita ce sadakar ƙoƙarin mai kaɗan mai kenan ake nufi mutum ne yana da dukiya kaɗan kamar yadda ibnu asir ya fassara yana an nihayat fi garib al hadith wal asar a juz'i na farko shafi na 320 yace qadru ma yahtamilu halul qalil al mali mutum ne yana da dukiya kaɗan a kaɗan ɗin da yake da shi ya ɗiba kuma ya kyauta manzo Allah ya ce wannan sadakan ta fi kowace sadaka girma a duniya kuma an samu hadisi daga Abu Huraira kamar da aka samu hadisin Abdullah bin Ubushi uh, wanda manzo Allah an masa tambaya ayu sadaqati afdal kala sai ce juhdul muqil nan ma ya bada amsa irin haka kokarin mai kadan shine sadakan da yafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala hadisin yana sunan Abi Dawud yana musnadul imami ahmad da sahihu ibn khuzaima da sahihu ibn hibban yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1676 don haka sadaka da tafi lada ita ce sadakar da mai kaɗan ya dage ya bada ita saboda haka malamai suka gane me ta ina ake gane girman sadaka al'ajru ala qadri qalbil mu'ti la ala qadri al malil mu'ta malamai suka ce ana gane girman lada ne ta gane girman zuciyar mai ba da sadakar ba ta gane girman abin da ya bada na sadaka ba wato zuciyar mai bayarwa ake dubawa ta nan ake da lada zuciyar ake dubawa idan zuciyar ta yi ƙoƙari to wannan eh, ana ba da eh, ana ba da lada ne gwargwadon gwargwadon ƙoƙarin ita wannan zuciya ne kamar yadda ya zo cikin hashiyatu eh, sindi ala sunan nasa'i juz'i na biyar shafi na hamsin da takwas don haka lallai sadakan nan da Allah madaukake magana a kai wanda ke tabbata siffa ta masu imani sadakan bata tsaya ga mawadata ba sadakan ma da matalauci zai bada ta fi samun girman lada akan sadakan da mawadaci ya bada shi shine abin da zo cikin hadisin manzon Allah domin akwai hadisin Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaka dirhamun mi'ata alfi mi'ata alfin an samu sule ɗaya wanda ya tsere musulalla dubu in ji annabi an samu sule ɗaya wanda ya tsere ta wajen lada ya tsere musulalla guda dubu to idan za a faɗi haka kaga a shi sadakan talaka mai dukiya kaɗan ta fi lada ma akan sadakan mawadaci shi ne abin da ake nufi da juhdul mukil saboda shi wannan abin da ya mallaka kenan kamar yadda manzon Allah ya bada misali lokacin da sahabbai suka yi mai tambaya ya rasulullah kaifa yasbiqu dirhamun mi'ata alfin ta ya za a yi a ce sule daya ladansa ya tsere masulalla dubu ɗari shi na mi'ata alfin ta ya za a yi a ce sule daya ladansa ya tsere ladan sulalla dubu ɗari sai manzon Allah ya ce rajulun lahu dirhamani mutum ne yake da sule biyu kadai a rayuwar shi annabi ya bada misali mutum yana da sule biyu fa akaza ahda kuma ya dauki sule daya fa tasaddaqa bihi ya bada sadaka wa akharu lahu malun kathirun shi ko wancan yana da dukiya mai yawa fa akaza min arabiha saboda ka debowa kawai yayi bai ma san abin da ya ɗiban ba abin da ya saura saboda yawan dukiya da ya sa hannu ya kamfato sai ya ɗebo mi aka alfi dubu ɗaya amma fa abin da ya rage ɗin bai ma san yawan shi ba ya ɗauka ya bayar kaga abin da ya bayar ɗin ba komai ne a gunshi shi ko wancan sule ɗaya da ya bada abu ne muhimmi gunsa domin nan nashi guda biyu ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadakan da wannan ya bada na sule ɗaya ya tsere ma sadakan da wancan ya bada na la dubu ɗari ladan ya fi haka saboda la'akari da ainihin zuciyar mai badawa ɗin hadisin yana sahihu sunan nasa'i Eh, hadisi na 2527 eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri duk wanda ya shirya abin buɗe baki ga mai azumi sai a bashi ladan azumin wunin wannan mutumin in ka yi azumi sai ka shirya ifor ga wani wanda ya yi azumi to bayan kana da ladan azumin kuma za a baka ladan wancan mutumin har yanzu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa sadaka a cikin watan ramadan tana da fallalan gaske sadaka a cikin watan ramadan yana da falala amma babu mai iya irin wannan taimako sai mutumin da ke da siffa ta imani don haka yasa Allah subhanahu wataala ya ce innamal mu'minuna innamal mu'minuna masu imani kawai su da wadanda ke iya hidima da dukiyarsu a irin wannan yanayi ah, yanda ibn al-usaymin ya faɗa cikin majmu'u fatawa wa rasailihi yana mujallar na shafi na 92 ana bambanta imani da musulunci da waɗannan ayoyi na farkon suratul anfal waɗannan ayoyi sun bambanta mana mumini da kuma musulmi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna a ƙarshe kuma ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa wa bi hadzal ma'ana yakunu kunu imanu a'la wannan ya nuna cewa imani yana sama da ainihin al-islamu ana cewa kullu mu'minin muslimun wala akal kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba ba kowane musulmi ne mumini ba sai wanda ya dace da waɗannan sifofi waɗanda Allah madaukake bayanin su a cikin wannan wuri Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta uh, ibn taymiya yayi magana kan fassarar wannan aya cikin majmu'u fatawa uh, mujallal na bakwai shafi na 29 ya yi kawo misalai da dama game da muhimmancin waɗannan ayoyi guda hudu da suka zo a farkon suratul anfal kama akhrajaka rabbuka min baytika kama rabbuka min baytika bihaqq wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqq kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa a baya mun yi maganar hadisin sa yana sunan abi dawo hadisin abdullahi bin abbas inda ya bada labari bayan an gama yakin badar aka samu sabani tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar da ayoyin farkon suratul anfali har zuwa nan inji abdullahi bin Abbas Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ya fito da kai min baitika daga gidanka kama akhrajaka rabbuka min baitika bil kamar yanda mahaliccinka kamar yanda Allah ya fitar da kai daga gidanka saboda tsayi da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakariku akwai wani yanki na masu imani waɗanda ba su son haka Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga garin Madina ya baro gidansa a garin Madina wannan fita da manzon Allah yayi za a tafi yakin badar Allah ya shafe da wasu daga cikin musulmai waɗanda ba sa su amma sa'an da aka yi Allah ya kira su minal mu'minina ashe kaga ba bai raba su da imani ba abinda suka aikata wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun akwai wani sashi na masu imani waɗanda ba sa su wasu su so fitan nan da aka yi na tafiya yakin badar ba wato ba duk sahabban annabi ne suka so wannan fitan da aka yi ba in ka duba tafsirin ibnu kasir ibn kasir ya yi bayanin fassarar wannan aya ya ce ma'anarsa ita ce an Allah ta'ala ya kuwa kama annakum lam ikhtalaftum fil maganimi wa tashahantum fiha ba Allahu minkum kamar yanda lokacin da kuka yi jayayya ku sahabbai kuka yi jayayya game da rabon ganima sai Allah ya karbe sai ya bawa manzo ya raba ta tsakaninku وجعلها إلى قسمه وقسم رسول الله فقسمها على العدل والتسوية النبي صلى الله عليه وسلم يربى يربى wannan ganima rabo na adalci da kuma daidaita ya zama babu wani sashi da yafi wani sashi sai Allah ya ce to kamar yanda sabaninku ya haifar da alkhairi fa kana hadha naku shi ya haifar da alkhairi za ka ce sabanin sahabbai ba daidai ba ne haka ne Allah ya shirya abinsa sai da suka yi sabanin sai aka samu alkhairi saboda manzo sai ya raba ganima lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima rabon da annabi yayi sai ya zama alkhairi ga musulmai saboda haka sai ya zama asali sabanin nasu abu ne wanda ke bayi da kyau amma a dalilinsa an samu alkhairi saboda bayan sun yi sabani an samu ilimi game da yadda ya kamata a raba ganima to sai ce to haka nan kuma kama a a rabbuka waka dalika lamma karihtumul khuruj ila al'ada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi fita daga madina an samu waɗanda suka kiyamaci fita din an samu waɗanda ba su son fita din to amma Allah madaukaki ya riga ya kaddara wa jama'a bihi bainakum wa baina aduwwikum ala ghairi mi'adin Allah ya riga ya tsara wannan yakin sai ya auku tsakanin musulmai da kafirai in ka duba aunul mabud <clears throat> uh, mujallal na bakwai shafi na 291 wato abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya dawo madina ya yi hijira daga makka ya dawo madina madina ta zama to birnin musulmai <clears throat> inda mazan Allah ya bari makka ta zama kamar birni na kafirai a wannan lokaci su mutanen makka bayan da za a yi su tafi kasuwanci sai sun bi ta madina gashi sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi azaba ga musulmai har ta kai ga musulmai suka hijira suka bar gari saboda tsananin wahala da suka sha a hannun kafirai a garin makka to sai aka wayi gari kafirai bayan da za a yi su tafi fataucin su a sham sai sun bi ta madina sai Allah ya nufa Abu Sufiyan yana sham ya tafi fatauci ya samu an samu <clears throat> ya sayo kaya cikin ayari na ƙurashawa wanda yake ɗauke da mahaya har mutum arba'in ƙurashawa saboda ainihin wato dukiyar da aka zo da ita wannan tijara ɗin kabira wa hiya kasiratun jiddan kasuwanci wato kayan da aka siyo akan raƙuma kayan suna da yawa waɗanda ke iya tsare wannan kayan mutum arba'in ne mutane arba'in ke tafiya suna kulawa da wannan wato tawaga ta, kayan kasuwanci da husufiya ne ta da ita wanda kuma duk mutanen makka kusan kowa yana da kaso a cikin wannan wato eh, kaya da abu sufiyan zai zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah da kansa ya sanar da shi saboda me saboda ai lokaci na rama zalunci yayi da sun cutar da musulmai yanzu Allah ya yi izini ga waɗanda aka cutar su rama saboda haka manzon Allah yana zaune a garin Madina sai Allah ya kira shi ya ce fita ka tafi ga wata ayari na Qurayshawa ka je ka tsare ta duk abin da kuka samu na ne Allah ya halatta wa manzonsa da musulmai ganimar waɗannan kafiran annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin zaune a garin Madina sai ya kira musulmai to ku fito mu tafi kaga a wannan fita ai wani ba zai so ba ko ana zaune lafiya muhammadu ka ce a yaƙi shi ne Allah ce kama a ka rabbuka min baitika bil haqqi kaga wannan aya ta tabbatar maka Allah shi ya fito da manzo daga Madina Allah da kansa ya sa annabi ya fito daga Madina ya baro gidansa saboda a tafi yakin Badar ba wai haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ba sai Allah ya bashi labari ya ce wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun akwai wani sashi na muminai waɗanda suka kyamaci wannan fitan da za a yi daga madina a tafi yakin badar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da tare da sahabbai na daba asabahu wanzan Allah bayan ya tara sahabbai ya kwadaitar da su saboda umarnin Allah ne gare shi wa akhbarahum bi kasratil mali wa qillatil adad manzon Allah ya ba su labari Allah ya gaya min dukiyar da ake tafi da ita tana da yawan gaske sannan masu tsara dukiyan ba su da yawa mutum arba'in ne dukiya tana da yawa masu tsare ta ba su da yawa kuma Allah ya halatta mana uzina yukata yuqataluna an yi izini ga waɗanda aka yi ta kashe su aka yi ta cutar da su Allah ya musu izini su rama bi annahum zulim yanzu Allah madaukaki ya ba da damar mu fito mu rama abin nan da aka yi mana mu fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai manzon Allah ya fito wa na muha kamar yadda Allah ya masa umarni fa alimat quraish labari su ya isa ga ainihin qurayshawa a makka labari nan da na ya isa garin makka ga muhammad ya fito zai tsara ayarin abu sufyan da take dawa daga sham abu jahal sai shi kuma ya shirya rundunar mayaka zai taho saboda kare wannan ayarin wa muqatilu makka duk wani wanda ake ji da shi a garin makka gwanin yaki gwanin fada aka aka ɗebo shi me me ya fito da su li an anha wa hum nafiya saboda su kare ayarin Abu Sufyan din nan kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu isa gare su saboda ainihin dukiyar ta mutanen makka ce gaba daya idan aka samu kwace wannan dukiya kowa zai shiga wani hali to lokacin nan da shi abu jahal ya taho da ainihin jama'ar mayaka daga garin makka wanda sun kai mutum dubu shi kuma abu sufiyan wanda ke tafi da wannan ayar labari sai isa gare shi cewa ga muhammadu fa ya fito zai tsare hanya da haka ba za ka wuce madina ba to sa'a da aka yi shi ne <clears throat> hanya biyu ce ake bari idan mutum ya baro siriya a wannan lokaci akwai hanya da dole sai ka biyo kusa da madina sannan kuma akwai hanya ta bakin teku tunda akwai ainihin wato tekun red wannan tekun idan mutum ya kara ta bakinta ta gabanta yana iya ta tafiyarsa har da ya isa ƙasar syria har da ya isa yankin sham saboda haka sai abu sufiyan da ya ji labarin haka kaza abu sufiyan bil iri tariqa sahili fanajar saboda haka sai abu ya gangaro ta ainihin hanyar da take gaban teku da shi da ainihin wato wannan eh, kayan kasuwanci din kuma sai Allah madaukake ya nufin suka tsira Abu Jahal sai aka ce mar a labarin iso ga Abu Jahal cewa to Abu Sufyan ya tsira fa da ainihin kayan kasuwancin saboda ka mu koma Makka sai Abu Jahal ya ce a'a ba za a koma ba ai ya kamata sai an hori waɗannan mutane don gobe kar su tsare mana kayan kasuwanci kaga Allah ya tsara sai ya yi maganin wasu manyan kafirai don haka su ma kafiran sun ki yarda da su koma da sun koma to da ba a samu yakin badar ba to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci sahabbansa Allah eh, ya gaya masa yanzu wato wato tawaga biyu ce waɗanda suke fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya yi nasara kan abu sufiyan ko kuwa ya samu nasara kan jama'ar abu jahal Allah yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shawara da sahabbai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ga halin da muke ciki a yanzu tawagar da Allah ya mana umarni mu fito mu neme ta ita ce tawagar abu sufiyan ita wannan tawaga babu mayaka tare da ita sannan kuma ga tawaga ta abu jahal ta fito da mayaka waɗanda suka zo saboda kare kayan kasuwancin su ɗin saboda haka anan wa wafaquhu ala qitalin nafiri da dama sahabbai sun yadda a tafi a yakin Abu Jahal kar a gudu amma sai wasu daga cikin sahabbai suna cewa a'a wa qalu lam nasta'id lahu ya rasulullah bai kamata mu yaki Abu Jahal ba Abu Jahal ya fito daga Makka da shirin yaki da makamai da sojoji mu kuwa mun fito Madina ba da shirin yaki ba mun fito ne saboda tsara wannan ayarin saboda kuntata musu yadda suka kuntata mana saboda haka bai kai karfin mu bai kai mu yaki waɗancan mutanen makkan ba kaga suna kyamar a yaƙi din wanda shine Allah madaukake yake bada labari akai saboda haka sai Abdullah bin Abbas hadisin yana sunan Abi Dawud Abdullah bin Abbas yace fa kana zalika khairan lahu ya kasance ainihin fitansu zuwa ga yakin badar din shine mafi alkhairi gare su lima tarattaba alaihi min an-nasr wa dhafr hadisin yana sunan Nasa'i mecece aya ta gaba yujadilunaka fi al-haqq suna jayayya da kai game da gaskiya ba'da ma bayyana bayan gaskiyar ta riga ta bayyana ka annama yusaquna ila maut kamar dai ana kora su ne zuwa ga mutuwa wa hum na alhali suna gani kirikiri wato mutane akwai waɗanda ba su kaunar yaki su da yaki kamar ka ce mutum ne ya kwanta a sa wuka a yanka shi ba su kaunar ta alhali ba sharadi bane don an ce an tafi yaki kuma a mutu ba sharadi ne akwai wanda zai yaki fiye da sau 20 a rayuwarsa amma Allah bai nufin zai mutu a filin yakin ba to akwai waɗanda ke ganin ainihi wannan ayan ba wai tana magana ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali al-imamu al-bagawi yanda yazo a tafsirin sa yace inda Allah yake cewa yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ba akan sahabban annabi bane wannan yana siffanta ainihin tawagar Abu Jahal ne da suka zo da mayaka daga garin Makka su ne waɗanda suke jayayya da annabi akan gaskiya bayan gaskiyar ta riga ta bayyana saboda haka yasa aka samu fassara kashi biyu game da ita wannan aya duk inda ka aje ta tana dacewa domin idan aka ce an samu cikin musulmai waɗanda suke jayayya game da fitar annabi zuwa yakin badar wannan ba laifi ba ne. da ya tabbata cikin alkur'ani ko bayanin ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah maɗaukaki bai aibanta su akan haka ɗin ba me yace a gaba wa ya'idukum Allah wa ihda ta'ifatan anna lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين lokacin da Allah ya muku alkawari ɗaya daga cikin jama'a biyu ɗin nan za ku yi nasara a kansu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai yana shawara da su manzo Allah ya ce musu to yanzu fa ƙungiya biyu ne na mutanen makka muke tinkara ko dai abu sufiyan wannan kuma tawagarsa kayan kasuwanci ne za mu samu dukiya ba faɗa ko kuwa tawagar abu jahal to yana tare da mayaka waɗannan kuma gwamza yaƙi za a yi babu wata dukiya tare da su to lokacin da manzo ya gaya musu ya gaya musu habbai wa idh ya'idukum Allah ihda ta'ifatayn lokacin Allah ya yi musu alkawari za su yi nasara lokacin da annabi ya gaya musu kowace muka samu gwabzawa da ita annabi ya gaya masa habbai in ma jama'ar abu sufiyan in ma jama'ar abu jahal allah ya yi min alkawari za mu yi nasara to kaga duk da wannan alkawari ai kaga tunda an ce allah ya mana alkawari kowane kowace jama'a muka gwabza da su za mu yi nasara ta ai shikenan kuma ko da abu jahal din ne ma ya zo ko ko da ba mu da shirin yaki ko da ba mu da makamai tunda allah ya mana alkawari babu shakka alkawarin allah gaskiya ne za mu yi nasara a kansu amma duk da haka ne Allah ya ce wata wadduna an na gaira za ta shaukaci eh, ta kun lagun ku dai abinda kuke fata wannan da babu kaya tare da ita ita ce ya kamata ta kasance gare ku duk da alkawarin da annabi ya yi musu alkawarin da Allah Ta tabaraka wata'ala yi akan cewa zai ba da nasara ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu daga cikin sahabbai waɗanda ke fatan to ko dai za a yi sa'an mu dai fatan mu mu haɗu da Abu Sufyan to saboda shi ne bai tare da mayaka amma haɗuwa da Abu Jahl wanda ya fito maka da shirin yaƙi ai fitina ce Allah ya yi alkawari mun yadda amma mu dai Allah ya haɗa mu da tawagar da ba kaya a cikinta shi kuma Allah ba me zaɓinsa wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi shi ko Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya bisa ga kalmominsa wa a adabir al-kafirin Allah ya katse karshen kafirai to kaga shi kuma Allah abin da yafi so shine ku haɗu da tawagar Abu Jahal ba tawagar Abu Sufyan ba amma ku kuna fatan ku haɗu da tawagar Abu Sufyan saboda babu makami tare da su kawai da kun haɗu da su za ku kwace dukiya kun samu gani ba shi ko Allah ba wannan yake so ba Allah ya fi son ku haɗu da tawagar Abu Jahal me yasa li yuhiqqal haqqa wa yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila wa law karihal mujrimun li yuhiqqal haqqa saboda Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubtilal batila ya lalata ƙarya wa law karihal mujrimun ko da masu laifi sun ki domin idan aka ce an gwabza yaƙi tsakanin abu jahal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta ƙare. idan dai Allah ya ba da nasara ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kafirci kuma uh, ya ƙare. Allah madaukaki ya ba da labari in tastabithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi anfin min al الملائكة مردفين ka duba abin abin sha'awa abin sha'awa game da rayuwar sahabbai Allah ya kara musu yarda Allah ya musu alkawari kafin a fara yaki kafin a fara yaki Allah ya ba su labari yakin duk wanda kuka hadu da shi za ku yi nasara <clears throat> kaga wannan gata ce babba sannan na biyu kafin a yakin sun yi addu'a iz suna rabbakum lokacin da kuke ta neman agajin mahaliccinku fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku wannan yake karantar da mu ko da kana da tabbacin samun nasara akwai bukatar ka hada da addu'a kaga sahabbai suna da tabbacin Allah ya musu alkawari Allah ya musu alkawari kamar yadda ya faɗa a baya wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn Allah ya muku alkawari za ku ci nasara akan ɗaya daga cikin jama'a biyu din nan Allah ya musu alkawari eh, Allah kuma baya canza alkawarinsa amma duk da haka sahabbai fa ba su bari ba sai da suka roki Allah shi kaga ko da akwai alkawarin Allah gare ka addu'a ibada ce addu'a ibada ce saboda haka lokacin da za a yaki sahabbai suna ta roƙon Allah to Allah ka ga dai yadda za a yi yakin nan Abu Jahal ya zo da jama'a sun kai mutum dubu mu kuwa ba mu da yawa abu jahal ya zo da makamai iri-iri abu jahal ya zo da rakumai da dawakai mu kuwa ba mu da dawakan ba mu da rakuma ba mu da makaman sai Allah madaukaki ya musu alkawari fastajaba lakum ya amsa musu anni mumiddukum bi alfin minan mala'ikati murdifin Allah madaukake ce nayi alkawarin zan muku agaji da mala'iku dubu daya kaga gata ta biyu kafin a yakin an gaya muku ko za ku yi nasara ko roƙi Allah ya ce to ga ƙarin mala'ika dubu to mala'ika guda ɗaya bai ishe su ba mala'ika ɗaya ishe su amma duk da haka Allah madaukake ce guda dubu mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifi ai ka duba sahihu muslim hadisi na 1763 hadisin Abdullah bin Abbas wanda sayyiduna Umar ya karantar da Abdullah bin Abbas sayyidina umar shi ya karanta da wannan hadisi sayyidina umar ya ce lokacin da aka zo yakin badar lamma kana yawmu badrin nazara a sallallahu alaihi wasallam ila mushrikin lokacin da aka zo yakin badar manzon Allah ya dubi kafirai wa hum alfun sai ya ga sun kai dubu ji sayyidina umar Allah ya kara musu yarda wa ashabuhu salatu rajulan manzon Allah ya dubi sahabbansa sai ga mutum 300 ne da goma sha tara mutum 319 ko adadi ko adadi a ce za su yi kokowa da mutum dubu ba za su kai labari mazan Allah ya dubi kafirai ya gansu ainihi da wadata da dukiya ya dubi sahabbansa ya gansu ai akasarinsu wani ma bai karya ba ya dubi kafirai ya gansu da duk makamin da ake ji da shi ya dubi sahabbansa ya ga wani sai dorina ma yake rike da shi ana cewa a lokacin da aka zo yakin badar waɗanda ke rike da ainihin makamai ba su da yawa manzo Allah ya gane cewa lallai babu wanda zai iya taimakawa ga yakin nan banda Allah sun mamada ya manzo Allah da kansa ya mika hannuwansa ga Allah allah ya yahtifu bi rabbih manzon Allah yana ta kiran Allah kaga annabi ne ya gaya mana Allah ya yi musu alkawarin za su yi nasara amma duk da haka da aka zo ganau ba yau ba lokacin da ya ga adadin su ya ce to abin akwai bukatar mu hada da addu'a manzon Allah da kansa ya daga hannuwa yana roƙon Allah Allahumma anjiz li ma wa'adtani ya Allah ka tabbatar min abin da ka mai alkawarin nan ai saboda Allah ya masa alkawari wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn Allah ya yi alkawari manzo Allah ya tabbata haka ne amma duk da haka manzo Allah ya ƙara da addu'a ya Allah ka tabbatar min alkawarin nan da kai min domin Allah yana iya canza lokacin alkawarinsa ba kuma wanda ya isa ya tuhumi Allah subhanahu wa idan Allah ya ce ya muku alkawari za ku yi nasara ba ku san yaushe ne ba ba kusan yaushe bane saboda haka manzon Allah ya kara da addu'a to fa Allah wannan alkawari yanzu muke bukata Allah ka tabbatar min Allahumma aati ma wa atani Allah ba ni abin nan da kamin alkawari Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam ya Allah idan ka bari yan tsirarun nan har aka gama da su a yakin nan to iyakan musulmai kenan a duniya manzon Allah ya ce la tu'badu fil ardi ba a sake bautanka a duniya in dai dan adam ne babu mai sake bautan ka ya Allah a duniya wanda shi yake nuna cewa a lokacin da aka yi yakin badar musulmai da ke tare da annabi su ne kadai musulmai a duniya duk duniya su ne kadai musulmai in ji manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka bari aka hallaka su ba a sake bautan ka domin su ne kadai masu bautan ka a duniya a yanzu فما زال يهتف بربه manzon Allah bai gushe ba yana ta roƙon Allah yana ta yana ta kiran Allah madda ne dai mustaqbilal qibla yana mai mika hannuwansa ya fuskanci alqibla hatta saqafa ridauhu an mankibaihi sai da mayafin manzo ya faɗo daga kafadunsa سيدنا عمر يجي فأتاه أبو بكر سيدنا أبو بكر يزوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه يدوك ما يافنسا فألقاه على منكبيه يجي فأكن كافة منزو ثم ألزمه ثم التزمه من ورائه sannan abubakar as-siddiq ya rungumi manzon Allah ya ce masa ya nabi Allahi ya kai annabin Allah kafaka munashadatuka rabbaka kafaka munashadatuka rabbaka wannan wato roƙo da kake ma Allah ya isa haka in ji sayyidina abubakar roƙon da kake ma Allah ya isa haka fa innaka fa innahu sayunjizu laka ma ka saboda zai tabbatar maka alƙawarin da ya maka fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah madaukaki ya saukar da id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin lokacin da Allah ya saukar da alƙawari ga manzo cewa duk saboda su taimaka masa habbansa fa amaddahu Allahu bil malaika Allah ya taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da malaiku din kamar da Abdullah bin Abbas ya faɗa kuma aka ci nasaran wannan yaki duk da yawan kafirai Abdullah bin Abbas ya ce fa qatalu yawma idin sab'ina wa asarru sab'in an kashe mutum saba'in an kama kursunan mutum saba'in mutum ɗari uku da goma sha tara suka yi nasara a kan mutum dubu guda sannan in ban da ikon Allah ya za a yi haka ya babu shakka mala'iku sun taimaka wa musulmai a yakin badar kamar yadda waɗannan ayoyi na suratul anfal suke tabbatar mana kuma haka ma a suratul ali imran mun karanta a baya aya ta 123 zuwa 125 Allah madaukaki ya tabbatar ya saukar da mala'iku a yakin badar wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi alafin min al mala'ikati munzilin بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة wanda al-Imam an-Nawawi ga sharhi sahih Muslim juz'i na goma sha 15 shafi na 72 yace inna qitalahum lam yahtass bi yawm badr cewa mala'iku sun taho an yi yaki da su ba yakin badar bane kawai to hadha huwa sawab Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bashi mala'iku dubu daya kamar yadda ya zo a suratul anfal to shin mala'ikun nan su ne nasara Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litaqma'inna bihi qulubukum wa man nasr illa min 'indillah inna Allah 'azizun hakim da da bara an ce mala'iku dubu za su zo su taimaka wa musulmi zaka ce abu mala'ika dai bai isa ba shine nan take shi ma Allah ya ce maka wa ma ja'alahu Allahu illa bushra ai abinda Allah ya faɗa dinnan albishir ne kawai ga musulmai ba wai saboda karfin mala'ika dubu eh, mala'ika ɗaya ya gaza sai mala'ikun sun kai dubu la Allah ya faɗi yawan ne saboda hankalin manzo ya kwanta mala'ika ɗaya yana iya murkushe duniya amma Allah ya gaya ma annabi zai saukar da mala'iku dubu saboda me lillahu shara saboda albishir ya riga ya yi alkawarinsa a baya ai ba wai mala'ikun ne za su Allah ya riga ya ce wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifatay Allah ya riga ya musu alkawari za su yi nasara to amma tun hankali ya tashi lokacin da aka ga yawan kafirai da irin makamansu shine sai Allah ya saukar da abubuwa na kwantar da hankalin masu imani to za a ƙara muku da mala'iku dubu kaga me me yasa saboda me ya zama albishir ga musulmai ya zama suna da kwanciyar hankali wali tatma inna bihi qulubukum saboda ku su natsu amma asali ba mala'ika ke zuwa da nasara ba waman nasru illa min indillah ai nasara ba ta zuwa face daga wajen Allah inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima wanda wannan shine darasin ah, da wannan sura take karantarwa gaba ɗayan shi babu nasara face ga Allah babu wanda ya isa ya kawo maka nasara a rayuwarka sai Allah kawai wajibi ne musulmi ya san da wannan a suratu ali imran abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta 126 wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim sai zamanto ya zo ɗaya da abinda Allah ya faɗa a suratul anfal me yace gaba iz yughashshikum yughashshikum Allahu amanatan wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i ma'an

يذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وشين الله يباد مثالي كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله يباد مثالي don su gane nasarar daga wurinsa ne if yugashikum nu'asa lokacin da Allah ya mamaye ku da gengedi ku tuna mana Allah yake gaya wa sahabbai wato wannan alama abubuwan da ke kwantar da hankali ne abubuwan da ke kwantar da hankulan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da eh, Allah ya saukar da gengedi yugashikum nu'asa lokacin da Allah ya mamaye ku da gengedi me yasa ya saukar da gengedi ga sahabbai amanatan minhu saboda a samu nutsuwa daga wurin Allah Allah ya saukar da gengedi har suka iya bacci a wannan dare ka lura da kyau idan aka ce gobe za a yi yaki ka tabbata yakin nan za a yi da kai da wuya kai bacci wallahi zai yi wuya shine Allah ke gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don su gane akwai nasara tare da su Allah nan da ya muku alkawari shine fa ya mamaye ku da gengede har kuka dinga bacci su kuma kafirai cikin ikon Allah saboda su ba su taba yakin ba <clears throat> saboda haka ba su yi bacci ba sai aka kwana ana shan giya anya ko za mu kai labari gobe to wanda ya yi bacci kaga ya samu kwanciyar hankali ko jikinsa ya nutsu saboda haka yana da kuzari ya za a yi wanda bai yi bacci ba ya iya faɗa da wanda ya riga ya samu hutu wanda yana daga cikin hikimar Allah mu'ujizar da ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma Allah ya sauka muku da ruwa daga sama li yutahhirakum bihi saboda ya tsarkake ku da wannan ruwan wa yuzhiba ankum rijza shaytan idan ya kawar muku da ainihin kazantar shaytan wa liyarbita ala qulubikum saboda Allah ya daure zukatanku wa yusabbita bihi alqadam kuma Allah ya tabbatar da sawaye a lokacin da ake wannan yakin wato nan Allah madaukaki yana bada misalai kamar da al-Imam Qurtubi ya faɗa a tafsirinsa yace innal kufara yawma badarin sabaqul mu'minina ila ma'i badr lokacin da aka taho wurin da za a yi yaki din sai ya zama kafirai sai suka riga musulmai suka riga musulmai isa gurin da ruwa yake akwai ainihin inda ruwa ya taru saboda aka ce kafirai suka yi sansani a wannan gurin fa nazalu alayhi wa baqiyal mu'minuna la ma alahu su kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai inda suka yi sansani babu ruwa to a nan sai ya zama to shedan ya yi amfani da wannan dama saboda ya saka shakka ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajasat nufusuhum wa atishu wa ajnabu wa sallu kadhalika فقال بعضهم في نفوسهم بلقاء بلقاء الشيطان إليه نزعوا نزعم أن أولياء الله وفينا رسول الله Muna cewa mu ne waliyan Allah muna cewa mu ne waliyan Allah kuma cikin mu akwai manzon Allah wa haluna hazihi ga mu mu ne muke cikin mummunan hali ko ruwa ba mu da shi janaba ta same mu ba hali mu yi wanka haka nan muke sallah ga kishi ya dame mu babu ruwan da zamu sha wa hazihi wal mushrikuna alal ma eh, sannan ga kafirai can su kuma suna inda ruwa yake wannan ya nuna cewar kaga shedan yayi amfani da wannan dama ya jefa shakka a zukatan musulmai to shikenan a wannan dare daren alhamis kenan ana gobe juma'a daren juma'a 17 ga watan ramadan hijira na da shekara biyu ana gobe za a yakin badar ranar juma'a aka yi a wannan dare sai Allah ya saukar da ruwan sama da Allah ya saukar da ruwan sama hatta salatil audiya har sai da kwari ya malala sharibu sahabbai suka samu ruwan da suka sha wata taharu suka samu ruwan da suka yi wanka wa sakau bahara eh, suka samu ruwan da suka shayar da raƙuma wata talabbadat sabiha sannan filin da za a gwabza yaƙi din ya dabe fili ya daɗe ga musulmi dama kishi ne yake ji kuma ya samu ruwan ya sha Allah ya ba shi dama ya yi bacci a wannan daren kafirai fa ba samu damar yin bacci ba hatta sabatat fiha aqdamul muslimina waqtal qital an ana cewa inna hadhihi al-ahwal kana qabla wusulihim ila badr al-imam al-qurtubi yace abubuwan da Allah ya kirga yayi ni'imta su ga ga sahabbai kafin su isa filin wurin da za a yi yakin badar kuma wannan shine mafi inganci wannan yana daga cikin riwaya ta al-imam tabari shi bayan da ya kawo ga bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yakin badar yana cewa إن ذلك مطر أنزله الله من السماء يوم بدر ليطهر به المؤمنين لصلاتهم لأنهم كانوا أصبحوا يومئذ مجنبين على غير ماء الله يا سوكر ruwan sama ya saukar da ruwan sama ga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a wannan dare mutane da yawa sun kwana da janaba babu ruwan da za su yi wanka shedan ya zo ya sa musu tunani yana cewa ai haka za ku yi yakin ma da janaba a jikinku sai Allah ya kawo ruwa sahabbai suka samu ruwan da suka yi wanka wannan ni'ima ce kan ni'ima saboda haka yasa Allah yake jera su a wuri guda ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ana cewa za a yi yakin hadisin yana al bukhari lamma kana yawm badrin fil arish ma as-siddiq eh, inna rasulullahi fil arish ma as-siddiq annabi yana cikin wata bukka da sahabbai suka yi tare da sayyidina abubakar suna cikin wannan bukka da shi annabi da abubakar din duk suna addu'a da shi kaga har washe gari da za a yi yaƙi din annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar addu'a din ba shi ma sayyidina abubakar yana addu'a tare da shi akhazat rasulullahi sinatu minan nawmi a wannan lokacin shi ma manzon Allah gyangyaɗi ya kama shi in ka duba zadul ma'ad in ka duba zadul ma'ad mujallal na uku shafi dari da sittin ibn al-qayyim ya ce shi annabi sallallahu alaihi wa wasallam agfa rasulullahi ikfa'atan wahida manzon Allah gangadi ɗaya yayi amma kuma sahabbai fa bacci suka yi sahabbai sun yi bacci amma manzon Allah gangadi guda yi yana farkawa sun mastai kaba mutabassama yana farkawa mutabassima sai ya kama burbushi fakala sai ya ce abshir ya ababakarin albishirinka ya kai abubakar sai na abubakar ya ce me ya faru ya rasulullah sai manzon Allah ya ce haza jibrilu ala sanayahu naqu ga jibrilu ya iso a hakoran sa ga alama akwai kura wato ya taho ne da nufin yau za a fafata da shi sun makara da min babil arishi saboda haka ce manzon Allah ya fito ta kofar ainihin bukka ya gama addu'ansa tunda har ga mala'ika jibrilu ya iso da alama kura hatta a hakoransa a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce magana ta kare addu'ar da muke ta zo karshen ta manzon Allah sai ya fito daga bukkan yana karanta aya ta biyar ta suratul qamar sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur yau za a tarwatsa rundunan nan kuma za su juya da gudu manzon Allah haka yake karantawa yana fitowa daga bukka me Allah ya ce a gaba إذ يوحي ربك إلى الملائكة الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوهي ربك إلى الملائكة لوك تند الله يوحي ملائكون تند ملائكون سورة سن إسو لوك تند ذا أقوى ياكم بدر Allah ya yi wa mala'iku wahayi ya ce musu an kun ina tare da ku nima ashe yakin ba wai musulmai da mala'iku ne da kuma kafiran maka kawai ba la Allah ma yana cikin waɗanda za a gwabza yakin da shi iz yuhi rabbuka ila mala'ikati a kun Allah ya yi wa mala'iku wahayi ya ce ni ma ina tare da ku don haka aikin da za ku yi a yau ba wai wani abu bane sabbitul ladina amanu ku rika tabbatar da masu imani a domin idan aka tafi yaki wani babban abu da ke taimaka ma soja shine karfin hali da zaran soja ya samu karaya to magana ta kare saboda haka aikin mala'ika shine tabbatar da ya karfafa zuciyar mumini akan yaki kada a samu karaya a zuciyar mumini bare har ya juya da nufin zai gudu saboda haka in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi yace fa kana malaku yasiru amama as-saff fi surati rajuli wa yaqulu siru fa inna Allaha nasirukum idan ana tafiya ana yakin sahabi zai ga wani mutum a gabansa yana cewa ku zo mu tafi mutum ne a gabansa ya dauka mutum ne alhali ko mala'ika ne yana zaburawa yana yana yunkura sahabbai ne akan ku zo a tafi amma iyaka abin da zai yi kenan yace wa yadhunnu muslimuna annahu minhum shi kuma Allah fa menene aikinsa a wannan yaki sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ni kuma aiki na zan jefa tsoro a zukatan kafirai saboda ka ku musulmai abin da za ku yi fadribu fawqal a'naki buribu minhum kullu bana ai daga an gaba muku aiki ku rika sare wuya kawai kuna datsa hannuwa in inji Allah ذلك بأنهم شاقوا الله ذلك بأنهم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ونن abin da yasa kafirai suka sami irin wannan sakamako saboda sun saba ma Allah da manzon shi wa man yushatiki Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab wanda ke saba ma Allah da manzon sa to fa lalle Allah mai tsananin ukuba ne tunda lokacin da aka yi wannan yaƙi kaga aikin kafirai ke eh, aikin eh, mala'iku shine su karfafa wa muminai lokacin da suke yakan kafirai ke a lokacin da aka yi yaƙin bata Allah ya yi bayanin abubuwa da dama wanda mala'iku suka aikata a lokacin da ake yaƙin eh, ana cewa daga cikin abin da Allah ya ce wa mala'iku su yi shine su ƙara yawan musulmai a idon kafirai su ƙara yawan musulmai adadin musulmai a idon kafirai in ka duba suratu ali imran aya ta goma sha uku inda Allah ke bada labarin abin da ya auku yakin badar din ce kad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira yarawnahum mislayhim ra'yal ayni hmm. aikin aikin aikin mala'iku shine su rikida su zama su ƙara yawan musulmai saboda haka su kafirai za su ga musulman yawan su ya dinka nasu saboda ainihin rikidan da mala'iku suka yi tare da waɗannan musulmai din wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u inna zalika la ibratun li ulil absar ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ce مدوكي fa فذوقوه Wannan wato hukunci ne na Allah sai ku dandana abinda Allah tabaraka wata'ala ya hukunta na kisa gare ku wa anna lil kafirina azaban nar sannan bayan mutuwar kafirai anan bayan anan duniya ba su ci nasara ba akwai kuma azabar wuta da Allah ya yi musu tanadi a kiyama Allah ta tare mu mai Allah madaukaki ya ce mana ya ayyo ladina amano idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum ladbar

جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيماني إذا لقيتم الذين كفروا إذا كن هدو دو نسك كافر جي haduwar da ake nufi a nan lokacin da ake yaƙi idan kun haɗu da su a yaƙi zahban falat wa zuhumul adba kar ku yadda ku juya makafirai baya Allah ya hana Allah ya haramta babban laifi ne wa mai yuwallihim yawma idhin duburahu wanda ya juya makafirai bayansa faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir shine aka kawo al-i'tiraf Allah madaukake ce wa may yuwallihim yawma idhin duburahu sai ce illa mutaharrifa liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ati in ba dai mutum wata dabara ce ta yaki ba dabara ta yaki domin akwai dabaran yaki da zaka juya kamar kana gudu kafiri ya bi ka sai kuma ashe hikima kai don ya bi ka wani lungu sai ka buge shi idan ka juya mar baya ne saboda wata salo hikima na salon fada au mutahayyizan ila fi'atin ko saboda ka karkata don ka haɗu da wata jama'a ta musulmai na mayakan musulmai ba dan ka gudu ba wannan ba laifi ba ne amma mutumin da ya juya baya ya gudu ana gwabza yaki tsakanin musulmai da kafirai faqad ba a bi gababin min Allah wannan ya jawo ma kansa fushin Allah wa ma'awahu jahannam makoma wutar jahannama wa isan masir makoma tayi muni babu sabani babu sabani akan cewa dole ne idan aka tashi yaki tsakanin kafirai da musulmi dole ne musulmi ya tsaya tilas ne wannan babu sabani a tsakanin ahlus sunna bayanin yana tafe eh, a wannan sura zai sake yin magana akai aya ta 45 inda yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu a suratul anfal insha Allah na za mu yi bayani a kansa me Allah madaukaki ya ce ma annabi da sahabbai bayan an gama yaki salamun zaqutulu walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم yanzu an gama yakin badar gaba daya saboda haka sai Allah ya fara magana da sahabbai eh, su ne har suka fara rigima ni na dauko gani ma wanda cewa a'a ba ni na ni na kafirin ina bugewa ba wanda kuma yace ai ni nake tuta sai Allah ya ce to ku tsaya falam taqtuluhum ba ku kuka kashe kafiran ba hmm. walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ka ga magana ta kare ka yi iya dabarar da za ka yi to amma ƙarshen al'amari nasara tana gawa nasara tana ga Allah Allah kadai ake jingina nasara gare shi to da yayi magana da sahabbai za su ce eh, to babu shakka ba mamaki ko Muhammadu ne yi. sai Allah ya ce wa ma ramaita kai ma Muhammadu jifan da kai iz ramaita lokacin da kai jifa ba kai kai jifan ba walakin Allah rama Allah ne ya yi jifa kaga an gaya musulmai ba karfin ku bane shi ma annabin ba karfin sa bane karfin na Allah ne وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا Allah dai ya gudanar da abin ta haka din ne saboda a samu jarabta masu imani kyakkyawan jarabawa domin za su samu lada a kansa amma Allah ya riga ya tsara nasarar tashi ce wanda zai mutu a yau duk Allah ya gama inna Allah samiyun alim lalle Allah mai ji ne Allah masani ne wanda shine darasin wannan yaki domin akwai wanda ke ganin ƙarfinsa zai iya zai iya kawo alheri ga al'umma ko kai ka rika ganin a'a akwai mutum guda wanda zai gyara rayuwar al'umma musamman yadda muka ba da misali da kamar yadda kasan da take ciki domin akwai wanda ke ganin a'a ai wato addu'arka ba ita ce za ta kawo canji ba ko kuwa karfin Allah ba shi zai kawo canji ba da zaran ka fara jingina nasara ga wani mutum to ka bar sahu babu mai iya gyara rayuwar al'umma banda Allah to amma idan ka zaɓi wanda kake ganin na kwarai ne sai kuma ka tashi da addu'a sai ka kyale amma da zarar an ce a babu alheri saboda wannan zaɓe da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mazan Allah yana cewa duk abin da za ka yi ihris ala yanfa'uka wala ta'ja kai kai ta kokari kaga abin da zai amfane ka shi ka rike kar ka gaza amma idan wani abu ya same ka a gaba fa wa in asabaka ka fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza kan fa kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala duk abin da ya auku bayan kayi iya kokarinka na tabbatar da alheri sai ka bashi wannan tsari ne na Allah saboda babu wanda ya isa ya canza ma Allah tsarin sa. kaga Allah ya hada sahabbai ya hada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce musu dukkan su babu wanda ya kawo nasarar banda shi kansa wanda wanda shi ke fassara mana cewa uh, aqidar ahlus sunna ita ce abinda duk musulmi ya aikata hukunci ne na Allah bisa tsarinsa amma Allah ya ba mu dan adam zabi domin akwai aya ta 53 ta suratul nahl inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'imar da za ta same ku ya ku musulmai face daga Allah take summa masa masakum dhurru fa ilayhi taj'abu mai Allah madaukake ce a gaba zalikum wa zalika wa anna Allah muhinu kaidil kafirin wato Allah ya hukunta haka ne saboda shi Allah mai raunana kaidin kafirai sai ya ce a ƙarshe in tastafsihu faqad za'akum al-fath wa in ta'tawu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lam tughni 'ankum fi'atukum shay'a شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين kaga Allah madaukaki yayi magana ga masu imani a bayan yakin Badar an fara da musulmai sahabban annabi kenan aka ce musu me falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ku sahabbai ba ku ne kuka kashe waɗancan manyan kafirai ba Allah ne ya kashe su yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kai ma Muhammadu lokacin da kai jifa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi tsakuwa a hannunsa wannan ya tabbata a yakin wato badar uh, kuma ya tabbata a lokacin da aka yi yakin hunain kamar inda hadisi ya zo cikin sahihu muslim yana silsilatu sahiha hadisi na 2828 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 3702 ibnu kasir yi magana a kansa a tafsirin shi ya kawo bayanin tabi'ai da dama waɗanda suka tabbatar da abin ya auku a yakin badar wa in kana qad fa'ala zalika yawm hunain aiban in ka duba ahkamul qur'an na ibnu al-arabi inda yake fassara waɗannan ayu da muke karantawa yana juz'i na biyu shafi takwas. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ya damƙi ƙasa sun mastaqbala bihi wujuhahum ya fuskanci inda kafirai suke sai ya watsa ƙasar ya ce shahatil wuju maza Allah ya ce fuskoki sun yi muni cikin yana faɗin haka fama khalaqa Allahu minhum insanan illa mala'a aynayhi turaban bitilkal qabda duk wani dan adam da ke filin yakin sai da ƙura ta iso kasan shi inda ta iso idanunsa in dai kafiri ne saboda ka kasan nan da manzon Allah ya watsa musu sai Allah ya isar da shi idanuwan kafirai to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya jefa nashi nashi nashi bom wanda ya taimaka ya raunana tana kamar kamar wato kamar ya jefa musu barkono ne lokacin da ake yakin kafiri ya tsaya mutsike ido ana yaki ya kaga kuma nasara ta ƙare. to saboda haka Allah ya ce to kai ma abinda Muhammadu kai na ɗiban kasa ka watsa idanun kafirai din nan baka yi shi ba wato Allah ne ya yi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama to an gama magana ta sashin musulmai sai Allah kuma ya koma gefen kafiran sai ce to kuma ku kuma kafirai in tastaftihu ai kun yi wato addu'a ta addu'a ta neman nasara akwai abin da ake cewa addu'ar gatse wato kafirai suna yin irinta shine ake kira al-istinsar hausawa suna irin wannan wato Allah ya ba wa mai Allah ya ba abin nan Allah ya ba mu wane ne nasara mai rabo ko kaga ba haushen yace maka Allah ya ba mai rabo sa'a wannan addu'a ce ba ainihin ta kware ba ana cewa addu'a ce wato kamar ta wato addu'a ce kamar ta al addu'a ce kamar ta ta Allah ya ba mai rabo sa'a to ai ko baka yi addu'a mu dama mai rabo ne zai samu ko amma misali in ka ce Allah ya bani sa'a yanzu an san addu'a kake kanka to irin wannan addu'an ne Abu Jahal yake wato kafin a fito daga Makka sai suka je jikin Ka'aba aka zo bi asarar Ka'abati suka rike labulan ka'aba domin kafirai a zamanin jahiliya in sun yi haka to sun kai makura wajen roƙon Allah Allahumma unsur a'lal jundaini wa akramal fi'atayn ya Allah ka tabbatar da mafi ɗaukaka cikin ɓangare biyun nan tsakaninmu da su kaga kaga ai kuskure kai da baka kan gaskiya kai irin wannan addu'a Allah ka tabbatar da nasara ga ɗaya daga cikinmu wanda ya fi daraja in ma mu ko muhammadu sannan Allah ka ba da nasara ga wanda ya fi daraja a wurinka in ma mu ko muhammadu ai kaga sun yi kuskure sun jawo mu kansu fitina shi ne Allah ya to dama in taftihu idan kun yi addu'ar gaɗe faƙar ja a kuma fatu to ai nasarar ta zo dama ku kuka ce Allah ka tabbatar da rundunar da tafi nasara to ga ta nan Allah ya yi wa in tantahu idan kun hannu daga wannan karo fa huwa khairul lakum shi yafi muku alkhair wato yakin badar ya zama darasi gare ku ku mutanen makka wa in ta'udu in kuwa kuka dawo na'ud mu ma za mu dawo in Allah da mu da mala'iku walan tugni ya ankum fi'atukum shay'an kuma wato gayyarku ba za ta wadatar da ku da komi ba walau kasurat komai yawanta wa anna allaha ma'al mu'minina lalle Allah yana tare da masu imani a kowane lokaci Allah ka sa muna cikin waɗanda ke da wannan siffa Allah ka ba mu ladan abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك